da mala'ikan da ran ita rai ka san ba jiki ba ne ba takan fita sukan gamu da juna ya danganta irin tsarkinta hatta nake jinjiya ne muke kantawa a littafin wancan cewar akwai wanda ya fice hatta akan zo a sami shi don Allah ka ba ya rikice min gashi gashi gashi gashi gashi ni ya kwanta sai ce ka ba ɗinka na wuri ka ba ina kwanta mafarki sai sai ya sadu da mutumin bayan ya mutu sai na kafa ka ba ɗinka sai na fashi a wuri ka ba sai a zo a haƙa samu abu wancan ije ga mafarki da wani sarki masa je ka tona kwana kaza a wuri kaza na ajiye kuɗi da kaza a ciki da kaza a ciki mutum ya farka ya dauki magirbi je wurin ya haƙa sai ka dabun haka eh tun da rayukan can sukan haɗu ma ai mafarki da ran ba mace da ran wanda ke nan sukan haɗu bai kai ga mala'ikan ba ma ba su karan kansu rayukan su kan hadu da juna sannan kuma a can sama akwai mala'iku wanda su kan hadu da juna akan sadu da kaza akan sadu da kaza duka wannan akan yi abuna sai dai ba a dogaro da shi saboda kaman kiyasi kafin kiyasi akwai sahihi akwai fasidi to haka mafarkin yake shi yasa ba san mutum shiga ciki amma yanzu kaga mutum da zai ɗauki mutsalakin kiyasi dinga kiyasi dinga kiyasi zai halaka amma wanda ya fi ingantaccen zai iya aiki da shi zai iya abin nan da shi sai dai ba a samu sabuwar doka a ciki wanda kaga ya samu sabon doka a cikin mafarki to gabaki ɗansa dama can ba na kurai ne ba to haka wannan lamma ilka wai zai da kurbal malaki ko idan kusancin mala'ika ya yi tsanani kusanta min al'abdi daga bawa kallama ala lisanihi bawa mala'ikan sai magana ta harshen mutum to maimakon kila wannan ne suka canza suka canza suka ce Allah na hululi ma ko wannan suka kalla suka je suka faɗa abin da suka faɗa amma wannan mala'ika ne na musamman idan mutum kwarancinsa ya kai na kwarai to wata rana sai an waye gari mala'ikan ya yi magana ta harshen hmm? sai ji eh wannan kaga misalin eh, zai zama mala'ika zai zama eh, eh, tun da kaga bai gan shi ba ba wani mutum da ya gaya masa ba zai kafin hasi kenan tunda ya ji sautin ma a sarari ko kuma bayan ya farka na ji ko kuma a cikin mafarkin ya ji shi a mafarkin ya ji sautin eh wannan abun nan ne zai zama daidai hatta misalin ai aljani zai samu rai wata rai za ta iya sa mutum ya aikata haka tun da kaga ba shaidan ne mai cewa wanda kanta asir kursi kaza kaza kaza annabi sai gaskiya ne amma shi wanda da Wannan da wannan dama sai ne kaga ba sabon abu ne ba da dama kuhuwa da falaki da nasi ai samu mu ne hadisan su ingantacce ne wa idza istamda qurban malaki min al-abdi takallama yani al-abdu kenan ala lisanil malaki wa alqa ala lisanihi shi mala'ikan na jefawa a harshensa alƙaular sadida magana daidaitatta zai yi wani lokaci za ka ga kawai kayan yanki magana ka faɗi ne wuri ya ƙure ma ka faɗi sai ka je a jima sai ganta ashe haka take da ka faɗi daidai take ka ga sai ne na mala'ika Abin a dinga mamakin wayya aka yi kai kana da irin wata kwakwalwa yadda lokaci guda kaza na faɗo maka aikata kaza sai ce na mala'ika ittaqullah kuma Allah kullum na cewa in an ce maka ittaqullah kuma Allah ba fa zai koya maka na hau ne ba eh zaka samu fasaha nahawu amma dama ka riga ka sai ka ga Allah na kawo ma Allah na kawo ma Allah na kawo ma li'irabin wuri na iya zuwa maka ka karanta shi ya bace amma lokacin da ka tuzo ka ga bakwan zai faɗo ma kaga ga inda aka ga inda aka ga abin da aka shafe ga abin da aka kuma ja kara haka ne amma ba za ka zauna haka ka ce bari tsoron Allah ka samu talbin ka ka dinga ja shi nake gudu mana kai ta jin kalbinka ko kai ta tilawa alqur'ani kai ta nazila alqur'ani kai ta eh, eh, kai ta nazila kana menene ka ce Allah zai sanar da kai ba ka janya ba ba wannan ne ba domin za a yi allura sai su mai ta garma sannan su tafi da ita ta wani bangare daban wanda ba na daidai ba lisanul qawli as-sadid ala lisanihi al-qawl as-sadida wa idza ba'uda minhu ay malaika idan yi nesa daga mutum wa qarba shaytanu shaytan ya takallama ala lisani shi kuma haka suke canje canje in har mutum ya saba Allah shaytan ya zama malaika bai zuwa in malaika ya ga ya fado to shi kenan mala'ika ya kame wurin sai dai in mutum ya kori malaika da kansa ya ake koran mala'ika sabawa wa alka alaihi ƙaular ya jefa masa ƙarya walfosh ya yi alfasha ya faɗi alfasha kuma hatta ina nuna ya yi izza ya yi bikinka hatta ya rarrajul har za a ga mutum ya takallamu alalisanin lisanil malaki idan tafiya ta yi tafiya da mala'ika ga shaidan sai ka ga mutum na magana da harshen mala'ika eh? ban ji ba? a ba su ne ba wannan daban yake ba su ne wancan aikin su tsaro ai wato eh, yanzu ne wani abu tunomin eh, tsofaffi sace ya faɗi jama'atin mala'iku ɗafin taɓa ji eh? ya yi faɗi magana sai daidai ya faɗi da bakin mala'iku kai lalle ko mai hattaran rusa maganan iyaye kaga dai ga maganan mutum na sha biyan sai ya faɗi da bakin mala'iku ka ga abin ya auku ya faɗi da bakin mala'iku lalle ko da yake haka ɗin ne ma dai ba wani gyara wannan na nuna kai ko dai suna da wani karatu ne da san wanda tarihi ma bai kama da shi ba ko kuma dai eh, suna jin magana ne idan kana sauraron mai karto da gaske so kake ka gane fahimtan ka ba ɗaya take da wanda kawai ya zo ne shi kawai wani abin nan ba ko ya zo ne a matsayin ya raina bai damu da mai karatun ba don haka bai iya fa'idanta da karatunsa amma ce ya faɗi da bakin mala'iku hmm? eh mai mafarki? eh a ina ba so ne ba kai junu da rabbika wala ya rawu junu da rabbika illa huwa ai mala'ikun Allah ne da su ne da yawa wannan raƙibu ta fi na wannan gana da ke ce ko su ne ta masu tsaron ba su ne ba raƙibu da wannan duka da ba daban da wannan ma aya ko su mala'iku da yanzu ka ga idan mala'ikun da suke zuwa kuma suna bin majalisa majalisa a kaga ma wasu ne ba su aikin su kawai duk inda ake kasuwa zo su cika wurin ba su barin wurin sai an tashi ana tashi daga nan za su yi su kai fort ana buɗe karatu sai an fara fa na goma na ina duk su barko su taho in na can ne duka haka da za su taho su girgar ko wanda aka kaddara musu za su zo da su karko su taho su aikin su daban kaman a ce ba su san ba da wayannan bakila don da shi mala'ika abun aka fashi a gaban nan shi ne kawai yake ba ruwan shi da wani kuma ba mai hana shi ai wala ya lamu junu da rabbika Allah huwa hatta yara rajulu yura rajulu za a ga mutum ya takallamu ala lisanil malaki kashin bayan abin mutum ya koma ga Allah ya kama Allah ya bar haram ya kama gaskiya ya tsare amana ya tsare addini ya tsare kaza ya tsare ganin ya tsare daga haram zai dinga ganin halal ya tsare kunnensa daga haram ya bashi sai a halal ya tsare harshensa daga haram abu uku na hudu ya tsare cikinsa daga sa masa haram ya tsare farjinsa daga haram ya tsare hannunsa daga haram ya tsare kafasa daga haram bakwai idan mutum ya tsare wa'annan guda bakwai dinnan wannan mala'ika ya samu wurin zama amma daga inda mutum yanka gari ya mala'ika zai daga inda ya saurari haram daga shi sai shi malaka zai daga inda mutum ya kalli haram ko hotuna a ɗaki mutum ya lakko waya ya danna ga hoto kaza ga hoto kaza ya yi waya da wacce ya yi waya da wannan ko ta yi waya da wannan ta yi waya da wancan sai kana malaka ya ta bai yahuda ya yi biya da ya zo ya kawo waɗannan abubuwa akwai alheri a ciki amma sarrin da ke ciki ya fi alherin da ke ciki mala'ika zai tafi har mutum ya faɗi ta ya faɗi ya yi ƙariya harshen ya kalli haram ya ko haram ko ya ci haram ko ya taɓa haram ko ya isa ka zuwa wurin haram ya ta kallabu ala lisanihi amma ya tsare wa'annan to mala'ika zai iya magana ta harshen wa rajulu ya takallamu ala lisanihi shaytan mutum da ga shaytan na magana ta harshen sa ya yi kusancin wannan kamar yadda za a ce aljani ya zo yana magana da harshen wance ko aljana ta zo tana magana da harshen wane to haka وفي الحديث يضوء حديثي إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه نزوة نامغانا أكان حرش عمر رضي الله عنه وكان أحدهم تينسو يا كفنتي يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح يكن كلمة ingantatta kyautatacciya daga mutum kyautatacce daga mutum salihi fa kolo ma a ala lisanika ka illal malak ba wanda ya jefa wannan a harshen ka sai dai mala'ika Ya yi magana da bakin mala'iku ya faɗi magana da baki wannan magana kawai Allah ne ya abu na ɗinka ka faɗe ta ne da bakin mala'iku ba daga bakin ka ba wa yasma'u ziddaha zai ji kishiyar ta fa yaqula ma alqaha ala lisani illa shaytan ba wanda ya wurda wannan magana a harshen ka sai dai shaytan fal malaku yulqi bil mala'ika a jefa gaskiya da zuci shi ne lamma din yalin mu kenan eh. amma mai hanyar aikata mu shi ma ɗan uwan haka da sa'an su suka san su a wanke suke akwai a wanke suke bukatan su Wanda su yanzu ga sun faɗi kalmar da yanzu ba ga ba misalin in ana karatu sai ka ga yaro abu mamaki ya rike wani abu wanda a lokacin kana ma shirin koran yaran wa'annan yaran da ake kora in ka je suna tsandara magana a wani wurin din suna tsandara magana kuma lokacin da ke na ya ne kuma ya ne kuma yayin da tana wani yaro ya samu washe ce mama ce da kin ci amana ah, ba ta irin amana nake yake to babanmu ya dawo na saboda mu dinga zuwa masallaci ba ki abu kan kawa da yake kin ci amana wanda duk ita so daga wani wuri ya dawo kwar da masallaci saboda mata fata dinga zuwa masallaci sai ko ba ki abu kin ci amana shi yana can kafa wuri kuma ita ta ruwaito magana da kanta ita ta faɗi da ke ce tan tana zagin shi sai abin da tana zagin shi haka ita ya faɗi ya karama da ta ce mama eh, Allah ya tsine miki tun da mala'iku suna tsina wacce ta fi ta buɗe kanta kin buɗe kanki mala'iku suna tsine miki yanzu tafiya ta yi tafiya su ma har su dushashe kuma ba fa ba inda za su samu karfafawa iyaye su karfafa musu makaranta a karfafa musu to sai ka ga abin nan sannan masallaci bi'a ta karfafa musu Tun da irin zama da ake nan bi'a ce yi bi'an mu ne ake bi'an mu haka ce ina ma yan angon ne suke taruwan ne sai bi'a ta zama haka to kaga a nan masallaci ba za ka lalace ba a makaranta kana da tsaron da ya kamata ake baka gida ko dama aikin su ne sun tsare gidan din to zaka ga al'amura sun saito nan ne yasa ake kukan kana yin karatu kai kadai to kai kadai ko karatu nan ba zai tafi ba ta bakin wani zai zai kai ta sai ta da ran da ka tashi mutu a kai kadai zaka mutu su wa'in kan din karkashin su su zo kanka kuma su zartar da al'adar a kanka sai dai Allah ya gani ويلقيه على اللسان يجيف مغنى أكن هرشي والشيطان يلقي الباطل شيما في القلب ويجري هو ويجريه على اللسان دغنا سي سيفرطوش دغ هرشي فمن عقوبة المعاصي ها هو شاكا لا يبيوني لا يكون masana aljanu da shi bai ce ba da shi ne maza ka gana aljanna na shaɗanin ne shaɗan ɗin ganga shaɗan ma na magana da kaga ya san aljanai na magana da bakin mutum irin wannan ya faɗi abun ɗin shi ma ya yadda aka yi fasaha ta zama ya faɗi shi ma wannan ya faɗi wannan hatta ma cikin gaiba ne tun da shi da ya riga su da shi sannan yake faɗi abin da ke kaga daga zuci sun yi shirye shi sai fito ta harshen na kawakibun na yi rafi